Malam Dauda Yusuf, menene ne faru a Jos ne a yammacin yau dinnan? Eh, eh a ba da daɗe wannan ba da misalin karfe uku na ranar nan. Akwai bom da suka tashi guda biyu a wajejen kasuwar farin gada a Jos, Najeriya. Gaskiya a yanzu nan ne da nake magana da kai, ta wurin nake domin wurin da bom ɗin nan guda biyu suka tashi. Bai fi misalin a taki kamar wance ba shi da nisa daga wurin da nake Ka... gurin da abin ya faru eh. hakika ginin ma da nake ciki sai da ya hmm. ji jiga sosai kamar zai zai fashe ka ka samu daman zuwa daidai inda bom din ya fashe eh bin samu daman zuwa ciki ba eh. amma saboda hanyoyin mutane sun yawa kowa yana kokarin ya gudu daga ah, daga wurin aikinsa so akalla ma sai da tattaki na zuwa ah, wurin da nake nake suna koma domin hanyoyin ya cika da motoci babu wuraren da mutane za su wuce ma sosai. Malam Dauda an samu kamar rashe-rashen rayuka? Eh to zuwa yanzu gaskiya ban iya gane ba amma na wuce asibiti kamar na jan kwano a inda na gana ta kawo waɗanda suka samu kasance da bom ɗin ya rutsa da su. ana ta kawo wato sojoji ba su bar mutane su shiga zuwa cikin asibiti din ba to na yi ƙoƙarin a ce na shiga na ji ko menene amma sojoji zamanin tsaro suna nan da yawa sun hana mutane mutanen da suke kokari su shiga su ga yan uwansu sun hana su su shiga ciki wani ne kai wannan hari ne akwai wanda ya dauke alhaki eh, to kawo zuwa yanzu ba a gane ko suwaye ne da kai hari din ba amma mutane dai suna suna zancen cewa wannan kungiyar da aka sani ne ta Boko Haram to a malam dauda sannan kuma me muka sani ne game da tsaro ma dai a nan birnin Jos a bayan nan eh to gaskiya a kwana-kwanan nan dai saboda irin abubuwan da suka faru a abuja gwamnati ta daji kan gudanar da harkar tsaro sosai an sa jami'an tsaro a ko'ina domin duk ko'ina ta za ka tafi a cikin garin jos za ka ga jami'an tsaro eh. saboda abin da ya faru kwanakin baya a abuja yanzu abin da ya faru yau dinnan gwamnati ta yi magana zuwa yanzu eh eh to har yanzu dai ba ba mu ji ba daga wurin gwamnati saboda abin da nake magana da kai a yanzu nan bai daɗe da faruwa ba To, madala mun gode Malam Dauda Yusuf, insha Allah kuma an jima a shirinmu na karfe hudu da rabi agogon Najeriya, ko in ce karfe tara da rabi agogon Najeriya, za mu kawo muku karin bayani akan wannan hari. Mun gode Malam Dauda Yusuf.